وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أننا نعيش اليوم في أسر في أسر في أسر في أسر انفتحت فيه الدنيا بسبب التقنية الحديثة وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسائل وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياة الناس وخاصة الشباب والفتيات وإن هذه الوسائل سلاح ذو حدين إن أحسن استخدامها كانت نعمة وإن أسيء استخدامها كانت نقمة ودمارا للأخلاق والدين وإن تعدوا نعمة الله لا توصوها إن, إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا توصوها إن الإنسان لظلوم كفار وعلى هذا أيها الإخوة يجب علينا أن نهتم بتربية أبنائنا فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وأن نحميهم من فتنة توجد بسبب هذه الوسائل منها خطر انتشار الفواهش والتبرج ومنها ضياء الأوقات وإهمال الواجب, وإهمال الواجب ومنها انتشار الشائعات والقذف والجيبة ومنها استخدام الإيجاب والبديل النافع وعلى هذا نوجه الرسالة إلى إلى الآباء والأمهات ليعلموا أن مراقبة هواتف الأبناء ليست تجسسا بل هي حماية ورعاية أوجبها الله عليكم وعلى هذا أيها الإخوة نوصي أنفسنا وشبابنا بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وأن نتذكر أن العين والآذان واليد ستشهد علينا يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم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 a waɗansu kwanaki da ya zanto cewa muke tunanin an samu ci gaba ta hanyar hanyoyi na zamani waɗanda su ne hanyoyi na sadarwa wanda wannan hanyoyin na sadarwa ya zanto cewa wani ɓangare ne daga cikin ɓangaren rayuwar mutane wanda ba zai taɓa rabuwa da mutane ba musamman matasa maza da kuma matasa wanda ce mata Lallai waɗannan hanyoyi na sadarwa in za mu tunani za mu ga cewa suna da wato suna da wato kaifi ne guda biyu mana kaifi na farko shine kaifi na alkhairi kaifi na biyu shine kaifi na sharri ya danganta da yadda kai mu'amala da shi in kai mu'amala da hanyar sadarwa ta hanyar da dace sai Allah madaukin sarki ya baka lada sai ya zance cewa ka zauna akan shari'a akan daidai kai abin da ya kamata wani ba abin da yake a cikin illa sadar da zumunci wannan abu ne mai kyau da addinin musulunci ya umarni da shi lallai addinin musulunci ya hana yanke zumunci har Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan ko akan yanke zumunci fa yace fa la saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anakum Allah fa asammakum wa ama absarakum kaga yanke zumunci shine yaɗa wannan narko gaba ɗaya. mutum ya tashi a makaho ya tashi a kurma ulaika alladhina la'anakum kuma ka samu tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala a sai sadar da zumunci yana jawo albarka yana jawo mutunci da dacewa a cikin rayuwa wanda ya amfani da wannan hanyoyi ta irin wannan hanya ko hanyar neman ilimi ko hanyar isar da sako ko hanyar isar da karatu ko koyar da addu'o'i ko wani abu na alkhairi ko yin abin da bai saba ma shari'a a ciki ba to wannan ya yi amfani da wato kaifin da ya dace ya amfani da shi amma wani ɓangare na biyu shine gurin da za a munana amfani da wannan hanya in an munan amfani da ita an yi abin da bai dace ba to wannan zai zama wato zai zama wato wato halaka da tatsewa zai kuma zama hanya ta lalacewar tarbiyyar al'umma da kuma lalacewar addini domin a wannan hanyoyin za ka samu hanyoyi ne wani sa'in da ake yada sihiri ake yada shirka ake yada kafirci ake yada alfasha ake yada mumanan abubuwa hanyoyi ne da hattalla ake yi na karuwanci karuwancin maza da maza karuwancin mata da mata karuwancin mace da namiji wannan hanyoyi ne da ake yi wannan hanyar ashe dan adam zai yi tunani ya yi amfani da hanyar da yake ganin ita ce ta dace da shi shi sa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yace wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء بماء كالمهل يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا ma'ana magana ce ta gaskiya wanda ya so ya imani wanda ya so ya wannan hanyoyi na sadarwa wanda ya so ya bi su ta hanyar imani sai bi su ta hanyar imani wanda ya so kuma ya bi su ta hanyar kafirci da saba ma Allah sai bi su ta wannan hanyar amma dai a shawarance da kuma abin da ya kamata ɗan adam ya sani shine ɗan adam ya yi ƙoƙari ya amfani da wannan hanyoyi don gudanar da al'abuwa ɗan al'amura na alkhairi wanda zai zanta cewa sun taimaka masa Ya'yan uwa lalle yaranmu ya kamata mu kula da su ta wannan hanyoyi domin wannan hanyoyi da muke gani akwai matsaloli da dama a ciki na farko akwai abin da suke kira khatarun tisharil fawahish wat tabarruj ma'ana akwai hatsari a ciki akwai fitina a ciki na yaduwar alfasha alfasha da nau'inta da kuma tabarruj fitar da tsiraiki wanda 'yan mata da dama ce wanda har yanzu maza ma sun zo sun koya za a ga mace musulma sunanta Khadija ko Fatima sunanta Sa'diya ko sunanta Habiba ko wani makamanta haka amma za a kulli daga cikin ɗabi'arta a social media shine ta dame jikinta ta dame ƙugunta ta dame kirjinta ya san ce cewa ta shigo midiya tana rawa su kuma maza 'yan duniya sai su ringa yaba mata aikin yi kyau aikin zama kamar kin zama kaza aikin kin zama kaza ita kuma tana jin daɗi wanda jikin ya mace jiki ne da yake da tsada ba wanda yake iya ganin sa sai ya zance cewa ya biyo hanyar da ya dace iyayensa sun shigo iyayenta sun shigo al'umma sun shigo an biya sadaki an yi duk abin da ya kamata yi sannan mutum zai samu 'yancin ganin jikin ya mace amma sai ga shi suna kallon sa a faifai a faranti a cikin social media kuma wannan irin musulma ce kuma mun manta da faɗin Allah ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku dan dauka imani ku tsere da ku da iyalanku daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati dukkan kuma kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi Allah ya ce wa rajul ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati yace mutum mai kiwo ne game da iyalanta, kuma ranar alkiyama za a tambaye game da iyalanka yaya ka tarbiyantar da su yaya ka kula da su yaya ka zauna da su amma 'yan musulmani suna kallon jikinsu a cikin social media Yar musulma wata da sunan iyayenta ba sani ba wata saurayi ne ya mata waya in ban da lalacewa yaya za ka tsaya cewa ka sai wani ya zo ya siya mata waya abin da zai baka mamaki in kana jin labarai sai ga hatta pat pat wannan da yara yan mata ke sawa in lokacin da suke al'ada wai iyayensu ba sa iya siya mu sai dai saurayi ya siya mu ce ka ba wa ƴarka dama da za ka ringa magana pat da saurayinta me yasa kai ba za ka siya ba ka bata me yasa kai ba za ka ringa kula da wannan abubuwa nasu duk wata ba ka ringa ajiye musu ba yawan ƴaƴa ne abin alfahari ba yadda ka kula da su yadda ka tarbiyyatar da su shine abin alfahari yadda ka kula da su amma iyaye da dama ba ruwansu da ɓandawai na yara 'yan mata a gida ba ruwansu da pat na 'ya'yansu a gida duk wani bukatu na 'ya mace babu ruwan su ji abin da za su bayar su ba da abinci su aika ta makaranta wannan haka wannan zai ba ta damar zuwa ta ringa roƙon samari abubuwan da za ta rayu da su za ta ringa zuwa tana roƙon samari abubuwan da za ta rayu da su kai kuma kana zaune a gida ka ki abin da ka yin abin da ya kamata wannan sa ayyan suka fito suna yin abubuwan da suka ga dama social media ta zama guri ne da ake tallantina a nan wani za a yi mai talla zai karɓa za a yi making appointment sannan kuma sai a je a a nan za a je a kai social media ta zama hanya ce da ake tallan luwaɗi ta zama hanya ce da ake tallan lesbian tsakanin mace da mace a buɗe group wannan na yan lesbian ne wannan na yan homosexual ne kai ta kai ta kawo hatta imanin ma gaba ɗaya ana ɓarinsa social media ta zama gurin da ake kallon tsafi da sihiri da ake wannan duka social media ta zama wannan amma tare da wannan sai mutum ya bar 'ya'yansa sakaka ya bar matarsa sakaka za ka ji manzanni suna yawa wai a ce kan namiji ya duba wayan matarsa kan mace duba wayan mijinta to me yi zafin da za a ce ba za a duba waya ba me yi zafi me yi zafin ma da zai sa har wani ya je yana sarkin sai ya duba wayan wani bai yarda da shi ba wannan dukansu akwai dalili ko me yasa za a ce mace ba ta dama ce amfani da wayar mijinta me yasa aka halarta wa namiji ya koye wani abu a wayarsa amma ba halarta wa mace ba in dai zaman gaskiya da gaskiya ne ba wanda zai hana wani access da wayarsa ba za ka hana mace ta zama ta samu access da wayarka ba matarka ta aure ta samu access da al'aurarka da cikinka balle da wayarka kai ka samu access da jikinka da al'aurarta amma balle wayarta to ga idan ka ana irin wannan ana koye wani abu ne in aure za ka kara ba ta da incin ta hana ka zama namiji sanar da ita da ya mata za ka yi aure mai nata a ciki ta ta hana ne ba za ta hana ba amma in ana koye-koye ko dai namijin tsoron mace sai yake bi kuma yana son ya yi aure ya kasa ko kuma namijin yana neman mata a waje baya so mata ta gane amma ba haka menene waya wannan wayar sai mun tsabtace ta sai mun gyara ba abin da ba a yadawa a ciki to ana cin tsoro lalle mu kula cewa ƴaƴanmu akwai yiwuwar wato alfasha na wato yaduwa ana yada alfasha ta wannan waya da tsare shi ta Allah madauki sarki ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah lalle waɗanda yake sun yada alfasha a cikin waɗanda suka yi imani to azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su a gidan duniya da kuma gidan lahira iya daga cikin matsaloli da ake samu ta hanyar wannan social media da kuke gani ta hanyar waɗannan hanyoyi na social media da kuke gani shine akwai ɓata lokaci akwai mai sakaci wajen waje za a ga mutum ba zai iya zama ya tilawon ƙur'ani na awa ɗaya ba ba zai iya ya juba ilimi na awa ɗaya ba ba zai iya ya hira da matarsa ta awa ɗaya ba ba zai je zauna a majalisin karatu na awa ɗaya ba amma zai iya ɓata awanni da dama akan wannan social media kuma iya daga cikin abin da ya sa mutane ba sa ribatar daren su ba sa ribatar dare abu biyu abu na farko shine wani in zai kwanta sai ya ci ya koshi ya sha ruwa to in ka kwanta kamar yadda masana lafiya ke faɗa duk mutumin da zai ci ya kuma kwantuwa ya sha ya kwanta to ba zai tashi da wuri ba in ya tashi zai tashi da nauyin jiki da kasala da rashin kuzari na biyu Shi ne mutum zai je ya ɓata dare wani zai kai sha biyu wani zai kai ƙarfe ɗaya wani zai kai ƙarfe biyu wani zai kai ƙarfe uku yana danna dannan waya yana bibiyar social media da haka in ya kwanta ana yin sallah biyar da minti biyar ko da minti goma ta yi nisa da kwata ta ya za a yi baccin awa biyu ya ishe shi Ɗan adam yana yin bacci na awa biyar awa shida awa bakwai awa takwas amma ya za ka tashi a cikin awa biyu kaga ba za ka mori daren ka ba ha ko ba za ka samu sallar asuba ba wannan hanyar ta sa ka tozartar da lokacinka wannan hanyar ta sa ka tozartar da abin da yake wajibi ne akan ka shine na sallar asuba da da za ga baya ribatar wannan shi sa za ga mutum kuna unguwa ɗaya da shi sai ku yi wata gogan shi a cikin masallaci da zo sallar asuba wata ɗaya kuma yana a gari da yi tafiya ba lafiyar sa kalau ba cuta yake ba me ya ja masa shine ya tozartar da lokacinsa kuma wannan lokacin Allah zai tambaye ka akan sarana alkiyama hadisin tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbih yawm alqiyamati hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu rayuwarka an ka karar da ita samartika ka ina kaje ka tsufar da ita shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sun hadisin bukhari yace ni'matani mabghunun fiha kathirun minan nas as-sihhatu wal farag ni'ma biyu mutane asara suke yi mutane da yawa a tara wannan ni'imar ce guda biyu na farko lafiya kana da lafiya ka kika mora har rashin lafiya zai same ka na biyu shine dama ko lokaci Allah zai baka lokaci amma baka yi amfani da lokacin ba lokacin baka amfane shi ba shi sa inda zaka samu mutane wannan shekarar ta arba'in wannan shekarar ta arba'in zaka samu wannan shekara arba'in in kila ya da alqur'ani kila yayi digiri a wani abu na rayuwa yana da aiki ko sana'a ya yi aure yana da 'ya'ya amma duk ya yi wannan a cikin shekara arba'in to za ka samu ɗan shekara arba'in ɗin da ko daga alamtar kaifa zuwa minal jinnati wannan su ba zai iya ba sannan bai yi karatun boko ba ko da primary school sannan ya tozartar da rayuwarsa a cikin shaye-shaye bai samu dama ya yi aure ba don ba za a bashi ba sannan bai da ko ɗaya saboda me saboda ya tozartar da lokacinsa shi lokaci kamar zinari ne shi lokaci da kake ganin sai amfani ake da shi kafin ka zo ka fara nadama a kansa hatta in wuta in sai shiga wuta farkon abin da za su fara roƙa a gurin Allah shine ba su lokaci rabbir ji'un la'alli a'manu salihan fi ma tarad kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما كنت kharijin minan nar za ga dan wuta ma sai ya gama shiga wanda sai nema ƙara mai lokaci kuma duk wanda bai amfani da lokacinsa ba da za a ba shi lokacin ma ba zai amfani da shi ba shi sa Allah yake walau ruddu adu limanuhu an wa innakum lakadim da abin da dai suka yi da can shi za su yanzu makareta ne to lallai kai amfani da lokacinka kar ka yadda social media da kake hawa ya zama tana da lokaci ba a hana ka hawa ba amma lokacin hawan ce zama takaitacce ka tsara wa kanka kai abin da ya kamata abubuwan kallo ba sa karewa ko kan titi ka fito za ga abubuwan kallo ba sa karewa balle kana zaune a cikin gida kila da fanka kila da AC to sai zan ce cewa ka lokacin ka, sannan kuma ka tozartar da wajibin da Allah ya dora ma matsala ta uku da zaka iya fuskanta shine yaɗa labarai na ƙarya a cikin social media da yau mutane karasi da annabimanci da giba duka wannan a cikin social media ana samu wanda kuma wannan dukkan su suna da haɗari a ce ba abin da manzala kalama ya ya ishi mutum zunubi ya zama duk abin da ya ji sai ya faɗa to ana social media take wani dan lalacewa in ya dafa indomi da kwai sai ya ɗauki hoto ya ce yanzu da rana abin da za mu ci indomi da kwai da daddare in ya sa mutuwansa tuwonsa miyar kubewa da nama ce yanzu kuma za mu ci tuwon miyar kubewa da safe in ya samu dankali da kwai zai ci da shayi sai ya ɗauki hoto ya ɗora yau kuma ga abin da za mu karya me a cikin abinci wani sira wannan in ya ɗinka kafin ya sa sai ya sa a social media bayan ya sa sai ya sa a social media me amfanin wannan me amfanin wannan shi da sha ba a gane nagartan mutum da shi za ka iya samun mutumin da yake da kima da daraja a gurin Allah da zai zo gurin taro ana shiga shi ko rasa za a yi amma irin wannan mutumin da zai daga hannu ya roki Allah akan abu Allah ba zai kunyata sa ba sai Allah yayi wannan abu amma za a gaba da irin wannan abu da kake rayuwa da shi saboda ita rayuwar duniya tun kaddara ce Allah ya raba nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya amma ta Allah ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangijinka ta fi alkhairi sama da duk abin da ake tara na duniya ba ga rayuwa annabi da sahabbai ba rayuwa annabi sahabbai rayuwa tsakatsaki wata ran a ci wata ran a rasa wata ran a ci mai daɗi wata ran kuma a ci wanda ba mai daɗin ba amma wannan duka bai hana wato wannan bai hana su zama su ne mafiya alkhairin al'umma ba bai hana su zama su ne mafiya alkhairin al'umma ba da haka yan uwa lalle mu sani cewa hanya ce ta yi wa al'umma kadafi da shari da faɗar maganganun da ba dace ba kar ka ɗauka cewa duk abin da ka gani a social media wai ka ɗauka cewa wai gaskiya ka gani kar ka taɓa wannan tunani shi labari ko mai ka ji an faɗa a cikin social media kowane irin labari ne abin da ya kamata kai shi ne in labarin da ya kai matsayin ka bincika ne ka bincika in labarin da ya kamata kai watsi ne kai watsi da shi ka'idan labari in ka ji shi Allah ta yi in ja a ja'akum fasiqun bi fata bayyan. an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim da yawa daga cikin labarai da ake bayarwa ba gaskiya ba ne? wata rana kullum na ɗaukan wani abu a matsayin misali lokacin muna Najeriya law sai muka zo muna magana akan kiyace jita jita sai malamin da ke koyar da mu ya fito da mutane arba'in sai rubuta wani abu da bai fulayi ɗaya ba sai ba wani ya ce karanta ya karanta yace to gaya mun me ka karanta yake ya faɗa daidai da daidai sai malamin ya karɓi takardar yace gaya wa na kusa da kai gaya wa na kusa da kai gaya wa na can arba'in da haka na can arba'in aka faɗa kace to me aka ce yana faɗan labarin ya labarin gaba ɗaya ya saba da abin da ke cikin wannan takardar ma'ana jita jita in labari yana yawo yana yawo to za ga shi labari ne da ba gaskiya bane amma mutane suna son su ringa faɗan labarin da ba gaskiya ba akan mutane sanana mutane kadari a social media ana yi da mutane a social media kar ka manta ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda ka furta raqibun atid zai rubuta wannan abin da kai kuma zai ajiye ma shi record ne zuwa ranar alkiyama duk abin da aka aikata wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin na ma taf'alun duk abin da ka aikata akwai masu kiyaye abin da ka aikata masu girma ne masu rubutu ne sun san duk abin da kake aikatawa shi sa ranar alkiyama idan mutum ya je bai samu rabo ba aka fito mai da littafin sa dama Allah ce kullu insani aljamnahu ta'irahu fi unuki wa lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ba kafa bi nafsika alyawma alayka ba. هو ذا أراك يا مثلا لتكافم أي شيء سأويه أنت أفسدوا أن لتكافم أبو بي أشهد في كرنتا يو كي كائسة كي وكان كشيدا باسي أنت كي تنغتبني إن تنغتني كي كاسم تنغتني باسي أنت ما كي تنغ الجنة بني إن تنغ الجنة لكي كاسم تنغ الجنة دماء الله ميزاني جيسا والوزن يوم إذن الحظ فمن ثقل موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين كسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون amma abin mamaki wannan hanyar ta social media za ka 'yan siyasa da mawaka da 'yan fim kai har da wasu daga cikin malamai masu ansa sunan malamai ko da ba malaman ba za ga suna da yara na musamman da suke ajiyewa a social media in suka yi ba daidai ba wani ya gaya musu gaskiya sai ce a zazzage shi malami zai zo ya magana amma ne ya dogara da aya da hadisi shi kuma babu aya ba hadisi zai turo yaran su social media su ci mutuncin wanda suka ga dama su zaki wanda suka ga dama wanda ita al'ummar da muke rayuwa a ciki shi sa shugabanni 'yan siyasa sun jefa ku a bala'i sun jefa ku a musiba ba tsaro ba abinci ba zaman lafiya ba ilimi ba wuta ba komai domin a Najeriya duk abin da kana da shi kai kai wa kanka in ka ganka da gida kuɗinka ne in ka ganka da wuta kuɗinka ne in ka ɗanka da ilimi mai kyau kuɗinka ne ko na addini ko na zamani in ka ganka da ruwa bohol ka ce da kashe ka kai ita najeriya ba ta iya yin komai abinda najeriya ta iya shugabannin na iya zuwa wasu daga cikin zai su buɗe ma'aikata ma'aikata guda a mata budget na wajen triliyan ɗaya da wani abu da ma'aikatan ta kusan ɗari uku tana da banki tana da account a cbn tana da office a federal secretariat wai amma har budget an yi da ita amma sai shugabanni su rena mana hankali su fito su mana wai bu san da wannan aikin ba to wannan kuna fulin kanku ne kuna mai da kanku ku wawaye ne ba ku da hankali ba san me kuke yi ba da kun san me kuke da haka bata faru ba kuma ba wanda zai da cewa ba su hannu wannan salo ne da hanya mu a iya fahimtar mu salo ne da hanya ta saka in ka zo ka wannan abun ba daidai ba ne. to sun tanadi yara marasa mutunci marasa aikin yi wanda ba su je makaranta ba suna ba su kuɗi sai zuwa su fara zagi su da suka yi zalunci ba a zage su ba sai wanda ya kalle su ce sun yi zagi zalunci shi za a zaga saboda ya tabbatar ma da shi ɗan arewa in je za ka ba shi kuɗi wani in za ka ba shi kuɗi in ka ce jinayin mahaifinsa ma zai wanda za ka ba shi kuɗi ka ce mai ka ce babanka wa babanka ba ne zai je ce babana ba na ba ne akan kuɗi zai je yi. amma in ba haka ba yanzu insecurity da ake a zamfara da sokoto da kadbi da katsina da borno da sauran gurare kaga wani mutum ya fito da warin bakinsa wani matsiyaci marar rabo a ranar alkiyama wani tsinan ne la'anan ne ya zai ce zaman lafiya ake Allah ya irin wannan zaman lafiyan Allah ya tabbatar maka ki a kanka da kuma iyalinka Allah ya tabbatar ma da irin wannan zaman lafiyan da kake cewa ana yi akan danginka da iyalinka da kuma kai kanka daga nan ne kila zai gane saboda ba a tace mahaifiyarsa ba ba sace babansa ba saboda ba a yi uwarsa fyaɗe ba ba a yi wa ba saboda ba a yi wa duwar nasu irin wannan ta'addacin da ake ba mace a kama ana mata fyaɗe ana rekodin ana turowa don mutu ta fi a ramu aka kama mace da 'ya'yanta guda biyu a gaban 'ya'yanta a yi mata fyaɗe a gaban ta yi wa 'ya'yanta fyaɗe amma irin wannan tsinannin mutanen la'anannu sun bula suna cawo zaman lafiya ai saboda tsabagen rashin mutunci saboda tsabagen ɗan Najeriya ɗan arewa in je ka ba shi kuɗi shi ne abin da yake so a rayuwarsa shi ne ba ni kuɗi duk abin da nake so ka je ka faɗa kake so je faɗa zan faɗa shi ka zaga hatta Allah ba a ganin girmansa zaga mutum ya zo ya kafa kansa ba abin da yake sun rushe dokokin addini sun rushe a ƙur'ani sai rushe sunna amma ya baza yaransa a social media suna zagin wanda za su rushe wannan shigowoyin nasu a zage ka a ci mutuncinka to duk wanda ya ci an kan gaskiya ai baya jin tsoron cewa baya jin tsoron cewa wai a gage shi abu na ƙarshe shine wannan social media lalle mu ringa amfani da shi ta hanyar da ta dace waɗannan barna da suke ciki mu canja su da abubuwan da suke su ne na alkhairi akwai manyan mu na sunna da matsakaita da na ƙasa wanda suka san abin da suke yi tsorawa kanka cewa za ka ci gaba da yaɗa karatunsu a fejinka. dora a kanka za ka ringa sauraron karatunsu dora a kanka cewa duk wani abu na barna kai babu kai babu shi domin ka sani da jinka ranar alkiyama duk wani guri da yake magana Allah rufe sheki al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun Allah ce ranar alkiyama za mu rufe jin ko za mu rufe bakunan kowa amma menene zai ba mu shaida abin da zai bayar da shi magana kafa da hannu kafa da hannu za su bayar da shaida kai fatar jikin kama sai bayar da shaida fata fata za ta bayar da shaida dan adam ya jiyo ce da fatarsa lima shahidtum alaina sai sai an tsaka Allahu annabi an tsaka kullu shay Allah da ke sa kowa ya magana shi yasa wannan fatar ta jikin ɗan adam ita magana ta faɗi da abin da Allah madauki sarki ya ce yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu a wannan rana ta alkiyama harshen mutum ma zai bada shaida akan mutum a wani lokacin kafarsa da hannayensa za su bayar da shaida fatarka za ta bayar da shaida mala'ika zai bayar da shaida kuma Allah ta wa ta'ala ba wai dan bai sani ba ne a dan tabbatar ma da cewa Allah sai ya kure ma hanjari a kowane irin lokaci amma da Allah ya ce da ya ce fala na kusanna alaihim bi ilmin sai ce wa ma kunna ga'ibe kaga Allah yana ganin komai da ake yi subhanahu wataala amma Allah tabaraka wataala zai wannan ya ƴan uwa nasihar wannan hutuba zuwa ta iyaye shine lalle mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ba zai tambaye mu me yasa muka je lahira babu ɗaba amma Allah zai tambaye mu me yasa muka je muka kyale mu babu tarbiya Allah ba zai tambaye mu ba me yasa ka suka zama biyar ko uku ko biyu ko ɗaya amma Allah zai tambaye ka akan cewa me yasa baka tarbiyantar da 'ya'yanka ba domin Allah tabaraka ta'ala tun kafin kai ƴaƴan ya gaya ma ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsere da kanku ku tsere da iyalanku daga wuta ba wai yawan alfahari ba ne shi ne ‘ya'yana ishirin ko talatin, a'a wani irin ‘ya'ya kake da su, wani irin 'ya'yan ne suna amfanar da al'umma ko cutar da su suke. Shin ‘ya'yan da kayafa haifa su ne ‘yan kwacen waya, su ne masu da kwaya, su ne ‘yan kidnapping da banditiri, su ne barayi, su ne arm robbery, irin wa'annan ‘ya'yan kayafa? to wa'annan ‘ya'ya tir da su don ba su da amfani a gare ka a duniya ba su da amfani da kai a lahira. Abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin muslim yace idan ɗan adam ya rasu ya daina samun lada kowane hanya domin aikinsa ya yanke sai ta hanya guda uku ko dai wata sarka mai gudana ko kuma ya koyar da wani ilimi da ake amfanuwa da shi ko ya baɗa amma na gari sai da manzan Allah ya kawo sifa yake din sai yake salihin ya da'ula ko dai ka bar ɗa na ƙwarai da zai ringa ma addu'a ba ka bar ɗa tantiri wanda zai ringa yin abubuwan da ba za ce ba to kuma 'ya'yan Allah sai ya tambaye ka shin ka tarbiyyantar da su in ka tarbiyyantar da su ko da ba hau kan hanya ba kafin da kan hanya kafin da haƙƙin Allah to wannan baka da damuwa amma kai sai kace baka tarbiyyantar da su ba su lalace to wannan baka da udiri a gurin Allah kuma Allah zai kama ka a ranar alkiyama ko mu sani bibiyar wayoyin ƴaƴanmu a lokacin da busan zamu bibiye su ba a lokacin da busan zamu bibiyar su ba da hanyoyin da mu iya bibiyar su busani sani ba wannan ba ta su bane a ƙoƙarin sanin halin da ɗanka yake shi ne dan ka dawo da shi zuwa kan hanya ta daidai dan ka ɗora shi akan taburkin da ya dace da shi lalle mi wannan don ya zance cewa mun samu dama in yaro ya kai damar a bashi waya a bashi in bai kai damar kyale shi yanzu wani abu da ke faruwa sai ga unguwa ga yara nan da waya amma da yawan su bluefin suka je aka tura musu suka keɓe suna kalla yara ƙanana yan shekara sha uku sha hudu sha biyar wannan shine abin da suke yi 'yan mata irin abin da suke yi kenan su je gurin turawa a ringa turo musu ga part 1 shiga part 2 wannan social media yanzu ana ana sako fina-finai ta ga AI za ga fina-finan mutane yaran mu ne hausan mu suke yi amma maganganun da suke faɗa kasan a tarbiyyar mu ko lalataccen ɗa ba zai je wannan magana ba domin ka san dai ba wani lalataccen ɗa duk lalacewarsa da zai kalli mahaifinsa ya ce baba sha'awa na damuna wai wannan to wannan karamin magana ce daga cikin maganganun da suke faɗa ta wannan hanyar dole ne kalli mai ƴaƴanka ke kalla dole ne kai abin da ya kamata wannan tarbiyar ita ce abin da ake bukata amma in ba haka ba Allah zai tambaye mu a ranar alkiyama manzanni ma da Allah ya ba su amana ya ce zai tambaye su waɗanda aka tura musu manzanni za a tambaye su fala na allazina ursila ilaihim wala nas'alanna na mursalin fala na alaihim bi ilmin wa na ga ga'ibin